بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لفئ ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان في لقد كان لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي بأ باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1439 wanda ya daidai da lissafin nasara muna 22 ga watan biyar shekara ta 2018 a kuma wannan babban masallacin juma'a na sunna da ke wannan anguwa ta malale a wannan babban birni na kaduna sunan alhaji aliyu protocol yake sanar da ni mataimakin disiplin na 'yan agaji namu na ƙasa alhaji ibrahim shika yanzu na allah yi wa mahaifiyarsa rasuwa yanzu ne ake ma ƙoƙarin yin sallar jana'izar ta a can cikin garin shika jiya ya kawo mana ziyara nake tambaye sai a labarin jikin tsohuwa yake cewa to muna dai ƙara godiya ga Allah nake cewa ina addu'a Allah ya ni da ita duka Allah ya ba mu tsawon rayuwa in samu zuwa in dubo ta to ashe ma duka an zo karshe ba mu sani ba Allah ya ji kan wannan dattijuwa ya gafarta mata Allah ya lullube ta da rahama Allah ya gafarta mata dukkan kurakuranta manya-manya da ƙanana waɗanda ta da kuskure da waɗanda ta da gangan waɗanda ta farkon rayuwarta da wanda ta ƙarshen rayuwarta duka waɗanda ta yi a ɓoye da waɗanda ta yi a bayyane duk muna roƙo Allah maɗaukin sarki ya gafarta mata abin da ta bari kuma Allah ya sa masa albarka jiya mun kwana a cikin suratul saba suratu sabai na'am ala rama gano mana inda za mu kwana فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين نعم دم rai wata ran zai mutu ku kalli irin wannan mulki da Allah ya ba Annabi Suleiman da ko wanda zai dawoma sai ya dauka zai dawoma wanda ya mulki mutane ya mulki dabbobi ya mulki tsuntsaye ya mulki aljanu kaga da a ce akwai wanda zai dawama a duniya da shi ya kamata ya dawama Allah ya bashi mulki ya bashi arziki ya bashi imani ya bashi ilimi ya bashi annabtaka shi babu abin da bai samu ba yanzu kenan kika samu dan kunnan zinari mai dan nauyi nauyi haka ki rinka tada kura kenan a cikin mutane haka ne ko ba haka bane ta ta gilu gilu da kai sai ka ce ka dangarwa wai dole sai dai an ga dan kunan da ta saka to annabi Suleiman Allah ya bashi arzikin da zai zai zai sa aljanu su yi kwalta da zinari titi ai titi da zinariya ko gare karshen wadata kenan karshen daraja ta addini kuma annabin Allah ne to amma duk da haka wannan gatan akwai ran da zai kare akwai ran da zai kare idan Allah zai turo a karbi rayuwar irin wa'annan bayi wannan ya nuna mu ko mu shiga taitayin mu Allah ka ba mu ikon yi maka biyayya ana nan ana na wata rana Annabi Suleiman sai ya ga kaman wato tsiro a hannunsa kaman tsiro ya fito masa a hannu yake tambaya ya ubangiji wannan ko menene Allah ya ce alama ne na mutuwarka ta zo za a karbi rayuwarka annabi suleiman yawa Allah godiya ya ce to ya Allah ba na so mutuwata ta zama fitina ga al'umma ina so mutuwata ta zama sanadiyar taimakon tauhidi ya Allah abinda nake roƙonka an yi haɗa jita-jita cewa waɗannan aljanu sun san gaibi bokaye suna amfani da su suna ainihin wato batar da al'umma wasu ma na ganin mulkin nan da ka bani ba daga wajenka ba ne mulkin wayannan aljanun su ne suka bani mulkin bokaye na yaudarar mutane da cewa idan za su da su yi haɗin gwiwa da irin wayannan aljanu za su iya samun mulki kamar yadda ake yaudara mutane har yanzu idan ka fito dan takarar ciya mana local government sai a ce ma ai ga wani boka shi idan ya aiki yanka wuka an gama kama ci zabe ka gama an ka fito takarar gwamna a hada ka da boka dan majalisa a hada boka sanata a hada shi da boka a ah? balle ka ce kana son takarar shugaban kasa kuma bokayen nan da yake suna huda da aljanu suna zuwa da su iri-iri da kamin ka an kara sun tsoratar da kai a ƙasa mai tsarki muna aikin hajji amina wani shugaban fati na jihar su mun yi wa'azi bayan an gama muna zaune ne da shugaba shek Balalau na yi wa'azi akan abin da ya shafi bokaye da hattara da su sai zo ke cewa ala gafarta malam wa'annan bokaye da kuke gani wallahi bayanan da kuke gaskiya ne yace mu da muke cikin harkar siyasa muna ganin su da idanunmu yace dan takarar mu da yake ni ne shugaban jam'iyya sai aka ce za a kawo wani malamin da zai mana aiki aka kawo wani malami yace malamin nan ya sa faraya farar riga farar jamfa farin wando farar hula farin rawani in ka gan shi fari kal to me ake bukata ce gwamna ake so ya zama sai ce to bari mu gani ya ce muna zaune kawai sai ga jariri ya fito daga cikin rigar mutumin jariri ya ce jaririn ya fito yana da rafe yana kiran sunan ɗan takarar namu da muke so mu tsayar zabe ya ce aka tsore yace ni Allah ya taimake kun koya mana sunna mun sha sunna mun koshi na ce kai malam kafa jaririnka malam ya kama jariri ya mai da shi cikin riga jariri ya bata ya ce a kawo ruwa aka kawo ruwa cikin babban kwano ya ce zan kira suwaye za su tsaya takara da ɗan takarar naku aka ce akwai wane akwai wane akwai wane ya ce to duk wanda muka kira shi ya ansa shi zai zama gwamna sai fara kiran cikin 'yan takaran wane da ya kira suna mutumin sai ga mutumin a cikin ruwan sai ya ƙara kwala masa kira ce ka ansa mana shiru bai ansa bai ce wannan ba gwamna bane tafi ka ba mu wuri yace sai ya bata wane kawai sai su gan shi a cikin ruwan yace sai da aka kira dan takarar mu ana cewa wani sai gaya a cikin ruwan yace malam ba shi ban mamaki ba da aka nuno shi a cikin ruwan sai aka nuno shi da taba sigari yana sha yace ban taba sanin mutum yana shan taba sigari ba a rayuwata kuma daga baya da na bincika shi na samu a shi a boye yana shan taba sigari mu ne bamu sani ba amma a ruwan da aka kira shi yace da taba sigari a hannun shi yace wani ka ansa mana yace na'am daga cikin ruwan ya ansa ya ce an gama wannan shine gwamna duk sauran da ba su an ba ba wanda zai gwamna a cikinsu shi ke na ranka daɗe wa excellency a sauka lafiya sai ya bata ya ce to abinda zai ba kuma mamaki ko mutumin shi ya zama gwamna ya ce da ai rashin sa'a ba mu san sunna ba da abokan nan shi za mu yi ta bautawa iya rayuwarmu ya ce amma da ake Allah ya taimake mun san addini nan take na ce kai boka dakata wannan surkullan mu mun daɗe da wuce shi wannan abin da kai ko namu ya zama gwamna ba kai bane ƙarya kake Allah ne mu mun dauka kai malami ne na Allah da annabi ka zo kai mana addu'a abin da muka dauka kenan ba mu san kai boka bane matsafi saboda haka ba bukatan aikin ka yace muka dauki ko 250 ne muka bashi muka ce ya sha mai ya tafi ya kama hanya ya tafi yace kuma dan takarar namu ya ci zabe yace yanzu mun tabbatar da Allah ne ya bamu ba bokan ne ya bamu zaben ba shi yasa za ku yi ta mamaki ku ga wani kazamin dan kauye amma ku ga manya-manya suna ta rusuna mashi ana ɗiban makudan miliyoyi ana bashi a ɗauki kujerar maka ko ta umra hamsin a bashi ki rasa dalili akwai wani surkulle da wani siddabaru da ya yi kamin sanda za a yi zaben wanda ya jawo wannan gwamnan ya imani cewa wannan bokan shi ne ya bashi kujerar saboda ka duk abin da ya faɗa masa daga nan ya yi imani da shi ya yi da shi annabi suleiman ya ce ya allah ina so irin wa'annan bokaye da wa'annan aljanu allah ka kunyata su su gane aljanun ma ba su san ilimin gaibi ba balle bokan da aljanun ke ba labari ya ce ya Allah idan mala'ika mutuwa zai ɗauke ni ina so ya ɗauke ni ina cikin sallah in ya ɗauki rayuwata ina cikin sallah ina dogare da sandata ya Allah karka bar gangan jikina ta faɗi ƙasa ya zama na ci gaba da tsayuwa a wurin ina dogara da wannan sanda yadda aljanu mutane za su gane ba su san ilimin gaibi ba yanzu ga yana sa su ayyuka masu wahala suna ta yi in sun gane na mutu ranar za su bari amma idan ba su gane na mutu ba za su gaba da ayyukan ko ba za su gaba da aikin ba za su gaba da aikin wanda ya ci gaba da aikin wahala bai san mai tsanansa ba ya mutu ya san ilimin gaibi bai san ilimin gaibi ba shine Allah ce ma qabaina alaihi almaut yayin da muka karbi ran annabi Sulaiman aljanu suna ta faman aikin wahala gine-gine dauko duwatsu tsamo gwalagwalai da zinari daga cikin teku suna kawowa wanda za a yi aikace-aikacen gwamnati da su ba su sani ba a shi annabi suleiman ya riga ya mutu su kuma sai aiki ake ji ba gani da mutum aljani ya yi aiki ya yi aiki da ya waiwaya ya ga annabi suleiman tsaye da sandarsa a dogare sai ce to abin ya yi girma yanzu sai sake komawa ya ci gaba da aiki haka aka zauna tsawon lokaci suna ta bauta ba su san abin da ke faruwa ba ai babu abin da ya nuna musu suka gane annabi Suleiman ya rasu illa da batul ardi sai gara an san gara to gara ita ce ta gwada wa aljanu cewa annabi Suleiman ya mutu ya kai gara ta gwada musu gara ta zo ta kama sandar da yake dogara da ita ta rinka gurgura a hankali yau da gobe jibi da gata citta da masoro ana ta nausawa gara tana me tana gurguran sanda da haka da haka da haka har ya zama na gara ta cinye sandar da gara ta cinye sandar nauyin annabi suleiman sai sandar ta kare sai a ga annabi suleiman ya fadi ana zuwa ana dubawa sai a ga ashe ya ma dare da mutuwa ba tare da an sani ba shi ne Allah ya ce falamma qadaina alaihi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ba abin da ya nuna musu cewa annabi suleiman ya mutu sai gara ta akulu min sa'ata wacce ita ce ta rinka cin sandar da annabi Suleiman yake dogaro da ita an kira sanda da min sa'a saboda da ita yake amfani ya kora aljanu ko ya dakatar da su daga aikin da ya sa su to sai Allah madaukin sarki yake cewa falamma karra yayin da gara ta cinye sandar annabi Suleiman ya fadi ƙasa bayyana jinnu sai lokacin aljanu suka gane ashe annabi Suleiman ya daɗe da mutuwa Allah madaukin sarki sai ce tabayyanatil jinnu allau kanu ya <clears throat> ya'lamuna al gaiba malabi su fil azabil muhin wannan shi ya bayyanar karara <clears throat> da aljanu suna da ilimin gaibi sun san abin da zai faru nan gaba da ba su zauna cikin wannan bauta da wahala ta aiki ba saboda ganin annabi suleiman yana tsaye a kansu da ya kamata a ce sun gane annabi suleiman ya mutu idan wanda ke lura da kai ma yana tsaye ka gagara gada ya mutu to ya za ka zo ka iya ba da labarin wani abin da ke baka wurin baka sanya akai ba ko ina aka yi shi da wannan ya tabbatar da cewa aljanu ba su san ba ba su san gaibi ba bokaye ba su san ba ba su san gaibi ba duk sanda za ki je wajen bokaye ta miki surutun banza da wofi yana baki labarin abin da zai faru ƙarya boka yake kwantara miki mafi yawa kawarki da ta baki shawara ki je wajen bokan kamin ki je ta buga wa bokan waya ta gaya mishi zaki zo kuma ga abin da zai kawo ki cikin kuɗin da bokan zai karba tana da percentage a ciki ke baki sani ba da ka kina shiga da ɗan lullubinta ta yani gantali da yan jakarta ta ɗan ƙunso kuɗi a ciki za a kai wa za a kai wa boka ko almajiri ba ta iya ba abinci a gidanta amma ta iya ƙunshe kuɗi ta kai wa boka zana shigowa na suna na yake ana sake ba da sunan ki ba ba haji ya sa'ada to bace sai gaban ta ya fara ras wallahi ko ni ce gaban ta ya fara dukan nawa dama ga bokaye da muzurai tunda ta shigo ma bai kalle ta ba sai wani kallon sama yake yana wani muzurai da ido yana wani harari garki harari garki hakan nan yana cire ki daga nesa akwai kwankwamai a nan suna nan suke ganin mu ba mu ganin su to daga nan sai ta je kafarta ta fara rawa bata ma san ina za ta dora kafarta ba tana zauna kamin ta yi bayani ce munan an zo ba bayani ai mun san abin da ke tafe da ke maganar mijinki ne alhaji na Allah zai kara aure ta ce billahi lazima la abin da ya faru kenan sunan amaryar baraka ita ce fa ita ce ita ce ta yanzu ya kike so a yi a kashe shi ko a kashe amaryar ko a hana auren ta ce a a ni dai ban ce a kashe kowa ba a fadi a hana auren kin dai zama mushirka duk da haka ko baki ce a kashe kowa ba kin zama me kin zama mushirka ko ina tabbatar miki sai ki kwana 40 kina sallah Allah ko kallon ki bai ba abun haushi je ki Abuja yanzu ki gani har cikin Ramadan mata na wajen bokaye har cikin Ramadan da Ramadan wai ta je wajen boka me za a yi wai in samu kan sai dai ki samu kan kaza ba kan mai gida ba shi kan Allah dan yana askar Allah zai tsare shi wai ta samu kan yadda sai da ta ga dama da shi wai su mata yanzu ita bukatar ta idan ta auri miji balle ai sa yana da kuɗi to ta samu ta mallake shi bai sauraron magana kowa sai ita abinda take so shi za yi in yana da wata mata wacce mata ya dauke ta kaman ba matar aure ba muna muna muna muna Germany wata mata ta kira ɗaya daga cikin wanda muke tare da shi kun san me ke faruwa raban da mijin ta ya kwana ɗakinta shekara ɗaya ɗakin ɗaya matar kawai yake dama gidansu daban-daban ita wannan gidansu daban ita in dai ya shigo cikin gidan ya zo ya bata kuɗin cefane ne ya wuce ko zaunawa ba zai iya ko ruwa ba za ta ba ya sha ba saboda kawai waccan ta shiga bokaye ta karan da ita ta mallake shi bai ma san me yake ba yanzu da Allah wannan zunubin ya za'a da shi a lahira ya zaki da wannan zunubin gaban Allah duk kuma ya kare zaki mutu ko ba zaki mutu ba to idan aka mutu kuma sai me daga nan kuma sai ki samu kan me in kin shiga kabari kin samu kan kin mutu an danna ki a kabari da kan za a kai ki wallahi ke shiga kabari ko kan gare ba za ki samu ba daga nan kuma kin shiga bala'i har har abadan abada ba ƙarshe ina za ku kai duniyar in kun same ta me za a da ita shekara nawa ake a duniyar shekara nawa da an ce ga wani bakon boka ya zo to shi kenan mata sun haukace ne dai ban yadda bakar ta shigo ni kadai na zauna cikin cikin uwata nan ma ni kadai zan zauna wai ta kaɗai ta zauna cikin cikin uwata saboda haka anan duniya ba wacce ta isa su ko kawai suna nan suna billahi lazi ki tashi tsaye yanzu duniya ta canja sai mutum wai an ce ta tashi tsaye nan ba ana nufin wani daga kan kujera ta miƙe bane ko abin da ake nufi kenan in mata suka ce ki tashi tsaye me suke nufi a shiga bokaye duk wacce ta ce muke ki tashi tsaye falle ta da mari wuta take so ta kai ki ba kawarki bace ba abokiyar huda ce yanzu abin ma ya zama shegantaka wai bokaye suna zaune a manya-manyan hotel mata suna layi a hotel za su gansu wai a hotel ta je ganin boka a hotel mijinta bai sani ba akwai bokan da sai matar ya sa ta tube tsirara ya mata rubutu a al'aurata wallahi a akwai ta kira ni a waya ta ce malamin in yi aiki an gama duk kawaye na da yawa aiki yanzu sai abin da suka gaya wa mazajen su akwai wanda idan ya karbo albashinsa gaba ɗaya da alawus alawus ɗinsa zuwa yake zube wa matar ya ce to gashi an karbo ɗabi wanda zai ishe ki ni kuma ki bannawa in ya zuba dubu ɗari biyar ta ɗauki ko dubu hamsin ta bashi ta ce to ga wannan ka bi hankali a ƙarshen wata karka sake dawo mu ka ji muguwa shi ba shi ya sha wahala ya aikin ya samu kuɗin kuma shi kenan sai ya karba ta ce wallahi duka sun mallake mazajen sai take cewa to amma ita abin da ya dame ta sun gaya mata cewa duk wacce ta je sai an sa ta tube tsirara ya mata rubutu a al'aurata to ita wannan ne take jin imanin ta ba zai bata ta yi ba na ce ai daga sanda imanin ke barke ka je gidan boka ai babu shi maganar imani bata taso ba bala'in zuwa gidan bokan har ya fi bala'in rubutun girma kin je ne a tsaki kin zama arniya original not photo sarkozy wannan shi ne fatawar na Umar yallahu an wannan shi ne fatawar Hafsat bintu Umar Allah ya kara mata yadda ita ce fatawar da dama daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yu'rafu lahu mukhalif ba san wanda ya saba da su akan wannan fatawar ba tsafi kafirci ne bokayen kuma matsafa ne Allah ka raba mu da sharrin bokaye Allah ya ce to su aljanun da sun san gaibi da bayan mutuwa annabi Suleiman ba su gaba da zama cikin aikin wahala ba sun dauka annabi Suleiman yana da rai saboda haka idan kika yi kika rudu ke kika mai da kanki sakara kika mai da kanki yar wuta Allah ka tsare al'ummar mu daga shiga bokaye sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba ran ma laqad kana li لهم في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور yanzu kuma sai Allah madaukin sarki ya bamu kisar mutanen Saba domin ya nuna mana hatsarin da ke cikin butulcewa ni'ima kamar da muka ambata Allah ya baka ni'ima ka ki gode mashi wato yana daga cikin abin da ke fitatar da ubangiji ubangiji ya maka ni'ima ka wa Allah ka ki gode wa ni'imar da Allah ya maka karena ko kuma ka yi amfani da ni'imar ka saba wa Allah madaukin sarki ko ba a ka kai ba Allah ne ya baka ni'imar ba kana ganin dabarbarunka da iya harkokin ka na yau da kullun ne ko bokanka ko malaminka ko shehinka ko wani shine maka ni'imar ba Allah ne ya maka ba wannan shi ne abin da ake cewa butulcewa ni'imar Allah madaukin sarki duk wanda ka aikata cikin waɗannan abubuwa guda uku ka butulcewa ni'imar Allah sai Allah ya ba mu labarin wasu mutane mutanen saba su mutanen saba asalin kalmar saba suna ne na kakansu wanda daga nan sai ake kiran kabilar da sunan fawunda na kabilar wanda shine kaman babansu suna zaune ne wato a wani gari da ake cewa ma'ari a cikin ƙasar yaman a nan ne saba suka rayu mutanen saba sun rayu a garin da Allah bai yi wani gari a duniya gaba ɗaya ba da Allah ya yi wa ni'ima wa garin kamar garin saba sabu biladil ar duk duniya babu ƙasar da Allah ya shirya mata ni'ima da jin daɗi na rayuwa da yanayi da zai dace da rayuwar ɗan adam kaman garin saba a wannan lokaci shi yasa malamai suke kiranta akhsabu biladil ard Allah ya ce laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya Allah ya ce haƙiƙa aya ƙarara ta bayyana ta kasance ga mutanen saba dangare da wurin zaman su garin su inda suke zaune mun ba su gari mai daɗin zama in ji Allah maɗaukin sarki Allah da kansa ya kira garin da aya ne Allah ya ce jannatani an yaminin wa shimal garin saba yana da wasu irin manya-manyan gonakai guda biyu a gefen daman garin da gefen hagun garin wasu malamai suka ce ba wai garin ne yake da gonaki guda biyu ba duk mutumin da ke cikin garin saba yana da manya-manyan lambu guda biyu ɗaya a gefen daman gidansa ɗaya a gefen hagun gidansa saboda haka garin gaba ɗaya is a green city idan ka shiga garin wato gaba ɗaya cikin shuke-shuke da bishiyoyi kake haka Allah maɗaukin sarki ya garin malamai suka ce gonakin mutanen saba idan ka zo za ka ratsa kana kan doki za ka yi tafiya ta wata ɗaya a cikin inuwar bishiyoyi kake rana ba ta haska ka ba ku faɗa mu wani gari a duniya da ke da irin wannan tsari da Allah maɗaukin sarki ya musu akan doki za ka yi tafiyar wata ɗaya cikin inuwar bishiyoyi kake inabi tuffa da dukkan wani ɗan itace da ɗan adam yake buƙatar sana rayuwa a ƙarƙashin wa'annan bishiyoyin za ka rinka tafiya rana ba ta haska ka ba sai ka yi tafiyar wata ɗaya baka fita cikin gonakinsu ba laqad kana li in fi maskanihim aya wannan aya ce ko ba aya ba ce jannata da ayyaminin wa shimal sai Allah ya ce da su kulomin min rizqi rabbikum ku ci daga arzikin ubangijinku ya ku mutanen saba ba ku da kowace irin matsala ta rayuwa garin su babu sauro babu kuda ba kunama ba maciji duk wani abu dan adam zai iya cutar da shi Allah ya Allah ya share shi daga garin lafiya kalawaki kaga ba su san malaria ba ba su san typhoid ba duk wasu cututtuka da suke samuwa a sanadiyar wasu kwari su yada su Allah ya tsare birnin Saba su ba su san wannan ba a cikin kasar Yaman suke shi zafi Allah maɗaukin sarki ya ce masu ku ci ku sha daga arzikin ubangijinku amma ga sharadi washkuru lahu ku gode wa Allah ya za a gode wa Allah muka ce abubuwa guda uku abu na farko dai ku yadda Allah ne muku wannan ni'imar abu na biyu ku ce wa Allah kun gode abu na uku ni'imar kanku ku sura ku yi amfani da ita ku saba wa Allah ku yi amfani da ni'imar wajen bauta gawa bauta ga Allah maɗaukakin sarki wannan shine ma'anan washkuru lahu Allah da kansa da ya kalli garin Saba sai wata magana yace baldatun tayyiba baldatun tayyiba yace kaga ƙasa mai daɗi da daɗar ƙasa ƙasa mai daɗin zama babu kaman wato ƙasar Saba saboda wannan baldatun tayyiba malamai suka ce duk wani abin da zai iya cutar da ɗan adam babu shi a garin baldatun tayyiba ma'ana mutanen sama kun yi sa'a garinku mai daɗi ne mai daɗin zama ne in ji Allah maɗaukakin sarki bayan kun yi sa'a ga gari mai daɗin zama kuma wa rabbun gafur kuma ga kun yi dace ga ubangijinku mai gafara ubangijinku mai me mai gafara daɗi bisa daɗi ba za ka gane a ce gagari yana cikin bishiyoyi yana bakin ruwa kaman yadda garin saba yake yana da daɗi ba sai idan kana zagayawa kaga irin garuruwa da suke da irin wannan tsarin mun je wani gari ana cewa garin marbiya garin yana cikin ƙasar spain mun sauka a andalus daga andalus muka abin nan muka je garnada to daga garnada ne muka je garin zabi wa'azi a garin in kana garin duk manya-manyan sarakunan larabawa da wuya ka samu wanda bai da katafaren gida a garin saboda in kana yawo a garin cikin shuke-shuke ke shi bakin ruwa kuma ruwan irin blue ocean din nan irin ruwa wanda za ka gan shi blue shar wallahi in kana tsaye kana kallon shuke-shuke da yanayin ruwa wurin sai kaman ba a duniya kake ba kaman kana wata yar ƙwarya ƙwayar aljanna aljanna ce haka kuma tunda muke yawo a Europe ba mu taɓa zuwa wurin da muka ga abinci iri-iri na ƙasaita kamar wannan garin ba garin a bakin ruwa yake hatta su manya-manyan sarakunan saudiyan nan duka kuma akwai wani tudu inda manyan suka yi irin gine su wanda idan kana kai gabanka iya da za ka rinka hanga ruwa ne waɗanda suka hau kan waɗannan gine-gine sun ce daga wurin ana iya hangen maroko daga wurin idan kana zaune ta saman ruwa akan hangi hasken wani ɓangare na garuruwan ƙasar maroko kamar yadda daga obudu a nan najeriya idan ka hau za ka iya hangen wasu wurare na ƙasar kamaru to su ma wurin haka yake to sai idan kaga irin waɗannan garuruwa abinda zai fara zuwa maka a ka garin saba duk waɗannan garuruwa da ke da ban sha'awa ba su kai garin saba ba saboda shi garin saba Allah ne da kansa ya ce baldatun ba sannan wa rabbun gafur to me saura maka na bukata a duniya to ga Allah ya musu ni'ima bari mu ga sun gode wa ni'imar Allah ko su gode wa ni'imar Allah ba sannan me biyo baya sai Allah madaukin sarki ce mai Allah rahma فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل Allah maɗaukin sarki ce amma da Allah ya ce su bauta masa kun san dadi ya maka yawa ma sai ka zama ta ƙadari, haka da ku ba haka ba ne. shi yasa malamai suka ce matan manya sun fi ba mazajen su wahala fiye da matan talakawa saboda daɗi ya mata yawa bata san matsalar duniya ba an gina mata katafaren gida kullum tana cikin AC ga mota shiga AC ga yar wanke-wanke ga mai buɗe gidda kullewa ga mai mofin na banɗaki ga mai sha da tarazo ga mai kunna wutar lantarki da kashewa ga nani mai lura da jariri ga mai dafa abinci ga ga ga ga ita ba ta san matsalar duniya ba kudin ce ne a durowa ake zuba mata ta kashewa in sun kare ta ce sun kare a sake zuba wasu wannan da ta matsalar duniya to ta fi ba mijin wahala fiye da matar talaka wacce take ɗauko ruwa ta tana ta tangadi za ta kai masa bandaki ta je anguwa da kafa ba a mota za a kai ta ba ce in ya samu ya samu in bai samu abin da ya samu taimaleji in ta yi magana ce ke karki dame ne ba da koko musa zan yi sai in faffalle ki da mari a haka kuma sai ka ga biyayye da take masa matan babban ba ta yi masa biyayya irin biyu da matar talaka take saboda al'ada ni'ima tana daga abin da take mai tana daga abin da ke sakalta dan adam shi yasa hatta maza mafi yawan waɗanda za ku ga sun bijirewa dokokin Allah za ku ga waɗanda Allah ya yi wa ni'ima ne kamar yadda Qur'ani ce fazarni wal mukazzibina وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما الله ما دوشين سركي يسي وزرني والمكذبين كبني دما سكرية عيونا إن جاء الله سواء ما سكرية وان سي الله يتقول النعمة سوني ما أبو تاني إما سور النعمة تنا كنجرد الأن أدم إن الإنسان لا يدعى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى الله ممكن سركي في كلا آها إن الإنسان للي دان أدم لا يدغى يكن يدغاوا يكن يجرمن كي يكن كنجريوا الله دان أدم دبي sace amma me yake jawo haka استغنى ra'ahu stagana saboda دوداتا yayin da dan adam ya ga yana da wadata bai da kowace matsala to a lokacin ne zai kangare wa Allah na taɓa ba da wani labari da wani dan uwa yake gaya mu wanda suka yi tafiya tare da wani dan majalisa dan majalisa na tarayya suka je umra dan majalisar ne biya masa suka tafi tare yace malam ga abin mamaki yace ranar mun yi sallah a dakin Ka'aba sallar Juma'a muka yi dace su yake limanci a ranan ranar yayi wata irin kuduba akan mutuwa yace sama da rabin ɗakin Ka'aba kowa ka kalla kuka yake kuka ko baka jin larabci gari yadda jama'a ke kuka kaman za su mutu sai ka fashe da kuka yace amma da na kalli honorable sai na gan rike da wata waya mai tsadar bala'i shi game yake yi duk nan da ake aka ba shi game yake yace na tsaya na ga ikon Allah rana yace liman ya gama mutane sharaf sharaf da hawaye aka yi sallah ya ce abin sai na ga duk da cewa shi ya biya min ticket amma wallahi ya ce na gagara daurewa sai da na masa magana bayan mun fito na ce amma honorable rabar ban mamaki ya ce mamaki me na baka ya ce yanzu yadda mutane ke ta kukan nan hudu ba da limamin nan yayi kowa na kuka ko mutum bai jin larabci yadda ake kuka a masallacin nan ai zai sa mutane kuka kai maimakon kai kuka ma kai sai na ga game kake yi sai kalli wani yaron ya girgiza kai ya dariya bai ce mashi komi ba sai da suka wuce suka je suka shiga dan Hilton suka hau sama inda za su ci abinci an kawo abinci ga gasashen kifi ga gasassar kaza ga ga ga komai an babbaci an fara ci abinci sai sai kai yake dazu na ji kana wata magana me kake faɗa ce kuna rabul cewa ne ka bani mamaki yadda ake ta kuka a haram dinar limamin nan na kudu ba kai sai naga abin ma kaman baka ma lura da me ake ba kai gemma kake yi sai dariya ya ce yaro dai yaro ne ya ce to yanzu kai da kake magana in yi kuka yanzu kamar ni da na yi da ma na zo wannan wurin ai na yi kokari ya ce ka gaya min me nake nema a duniya wanda ban da shi da zan zo nan wai shi ya dauka neman duniya ne ake zuwa wurin talauci ya matsa malam ba sai ka je ka roƙo kuɗi shi iya abin da ya dauka ake a Saudiya kenan ya ce yanzu menene ban da shi wanda zan zo na yi roƙa ki faɗa min abin da ban da shi a duniya ya ce ari na amince ma har na zo wannan wurin ma na yi ƙoƙari kana magana wai in yi kuka to ni saurara ka je ni duk kuɗi da limami yake wani ba wani majin me yake ni akwai wasu abubuwan da muka yi a majalisa akwai wasu miliyoyin da ya kamata a ce an samu akawun ɗina har yanzu ban ga alaɗin ba ni abin da nake tunani kenan ma lokacin da yake kuɗi ba wannan game din da kake yi ga ina ina ta yi ne ko zan ga Allah da ya shigo domin ko ina game in Allah da ya shigo I will definitely say it ku ji dan adam malam idan insana la ya daga saboda me an sagara Allah ya ce zarni wa man khalaqatu wahida ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآيات عنيدا سأرهقه صعودا كنت آدمكم wanda Allah madaukin sarki shi kadai halice shi bai nemi taimako bai nemi gudunmuwa wajen kowa ba sannan kuma da zai halice shi ya halice shi shi kadai ya zo nan duniya kuma Allah madaukin sarki ya bashi dukiya ko ina dukiya ne duk abin da ya taba sai ya zama kuɗi kuɗi na shigowa ta ko ina amma duk da haka saboda tsabar hadama sun mai dima wa ana azid a hakan kuma so yake Allah ya ta karo masa kuɗi saboda su kuɗi ba sa isa ko da suna isa da wasu sun daina neman kuɗi amma kun ga waɗanda suka daina neman kuɗi ba a daina ba law anna limni adama wadiyan min zahabin la habba an yakuna lahu wadiyan da dan adam zai samu tafki na zinari a ce nashi ne sai ya ce ina ma guda biyu ne ba abin da ke cika bakin dan adam sai kasar kabari Allah ka gafarta mana ga ƴaƴa Allah ya bashi duk wani babban taro in za a yi taro bai cika taro sai ƴaƴansa sun halarci taron shine wa bani na shahuda Allah ya ce wa mahattu lahu tamhida na bashi dukiya na shimfida masa ita kuma kullun ƙara masa nake inji Allah duk da kuma sun mai duba wa anazi amma wannan ya sa ya bi Allah kalla innahu kana li ayatina anida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da Allah ya masa kuma tsaurin kai wa ayoyin Allah kai Allah rama wani Allah ya ce fala tuqil mukazzibin fala tuqil mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kull halafin mahin هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku ji halin dan adam duk shega takarda me ya jawo an kana zamalin wa bani Allah ya bashi dukiya sannan ya bashi me ya bashi yaya shi san Allah ya baka dukiya kuma ya baka addini ka gode wa Allah babban ni'ima Allah ya maka me Allah ya maka babban ni'ima Allah ya baka Allah ya baka arziki ya baka wadata amma kuma kana na rike da imaninka kana na rike da addininka da kai ake sallar jami'i baka ban matanka na aure ka tafi kana zina ba ka riƙe addinin ka gamgam tana karatun qur'ani wata ranka samu ka tashi har sallar dare kai kai azumin nafila ga wadata Allah ya baka kuɗi ta ko'ina. wallahi ka gode wa Allah Allah yana son ka da alkhairi ba karaman ni'ima Allah ya maka ba irin ka da Allah ya wannan ni'ima ba su da yawa ka ƙara gode wa Allah Allah kar ka bari ni'imar da ka mana ta halakar da mu Allah ka ba mu ikon gode maka duk sanda kai mana ni'ima an kana zamani saboda ya kasance yana da kudi wa bani ga yaya wannan ya jawo idza tutula alaihi ayatuna qala asatirul awwali an karanta masa ayoyin Allah madaukin zargi zai fashe dariya yace wannan tatsuniyoyi ne na mutanen farko kun san wanda duniya ta latsa shi ko aya ka ja masa ba ta shiga jikinsa kana ja masa aya yana baka labarin a zamanin wani shugaban kasa da aka yi a kasar Bulgaria ko kasar Argentina wai shi yana ganin yayi yawon duniya ya samu experience din da ya mahuce aya ko hadisi da kake karanta mishi Allah ta tsare mana imanin mu Allah ya ce mutanen saba duk ni'imar nan da musu fa'aradu sai suka bijire wa Allah to ya Allah ya musu dama gefen garin saba akwai manya-manyan duwatsu inda wani kwari na ruwa yake gangarwa ta wurin mutanen saba Allah ya ba su technology sai suka gine da duwatsu tsakanin waɗannan duwatsu guda biyu suka bar ƙofofi inda ana iya budewa ana iya rufewa yadda ruwan da suke bukata daidai gwargwado shi zai rinka gangarowa ana kallo gurin ban sha'awa kamar irin waterfall yana gangarowa yana shiga cikin gonakin su yana musu ban ruwa idan gonakin su sun ɗebi iya ruwan da suke bukata daga nan sai a rufe ruwan ya tsaya wannan dam da ya tara ruwa daga nan suke budewa yana shiga cikin gonakin su Allah madaukin sarki ya ce fa arsalna alaihim saylal arimi kai Allah ya tashi halakar da kai cikin halittunsa sai samu wacce kare na da ita zai halakar da kai kusa da mai Allah ya halakar da mutanen sama da bera da me bera ba sun bijire wani imar Allah ba sai Allah ya turo beraye ya ce wannan dam din da suka yi su rinka gurgura beraye suka taɓa runtu a wurin kamin a hankara yau da gobe Allah ya ba berayen iko sun balla wannan dam ne yanzu mafitar ruwa da suke rufewa an yi babban get shi ake rufe tsakanin kofofin yanzu an cinye shi gaba daya ya ruwa zai yi ruwa zai wa ambaliya ruwa da yau ambaliya da ƙarfi sai ya rushe gidan gaba dayan shi kawai ana zaune sai ga ruwa ya kwararo a cikin gari shi ne fa arsalna alaihim sailal arimi da garin da gonakin nasu gaba ɗaya Allah ya musu tsunami sai da ya nisan da su a cikin ruwa aka wanke su gaba ɗaya da Allah maɗaukin sarki to yanzu kuma ni'ima ta koma me ta koma ni kima Allah ya sai gashi wa baddallahum bi jannatihim waɗannan gonaki nasu da ke gefen daman garin da hagun garin masu ban sha'awa din nan Allah ya ce muka canja musu su da wasu gonakin biyu ku je ta irin ku je irin usulubi na hikaya na ubangiji maimakon ya ce mun lalata sai ce wa baddallahu bi jannatihim kamar yanzu a ce sai muka musanya mata farfesu sai muka musanya mata shi da dambu ko dan wake an samu matsala ko ba samu matsala ba an samu matsala wato kenan da ana cikin wata ni'ima sai aka dawo zuwa ga wata irin rayuwa kuma ta kaskanci Allah ce sai muka canja musu su bi ni da wasu gonakin guda biyu ta gonakin nasu na da daga inabi apple lemo tangerine mangoro abubuwa na yayin itatuwa masu daɗi sai aka musanya musu su da wasu gonakin sabanin wayannan su waɗannan zawatai okulin kamdin duk abin da ka gani a cikin gonar wanda zaka tsinka ka ci ko yayin itace ka ci to irin wannan dan itacen mai ɗaci ne wanda dan adam ba zai iya cin shi ba haka muka musanya musu da shi Allah ya ce wa asalin idan ba mai ɗaci ba kuma to ɗan itace ne wanda yake da tsamin bala'i da ɗan adam ba zai iya shi ba asalin kalmar asal wata ciyawa ce akwai ta a wasu ƙasashen larabawa da wasu ƙasashen turawa da turanci ana ce mata tamaris yawanci an fi samun ta ne idan an samu annobar ruwa ta zo ta halakar da gari ta halakar da gonaki to bayan ruwan sun wuce a lokacin ne ita wannan ciyawa take tsirowa a lokacin ne me ita wannan ciyawa take tsirowa to sai irin wannan ciyawar to ita ce sauran yanzu a cikin gorakin nasu Allah ya ce wa shay'in min sidirin qalil in akwai inda zaka samu wani abu mai amfani shine jefi jefi zaka samu inda bishiyar magariya ta fito yo bishiyar magariya ma dan ta fito ƴaƴan magariya ai la yusminu wala yughni min jo'i zaka sha ƴaƴan magariya ka koshi zaka sha ƴaƴan magariya kai kiba kai teba ai ba zai yiwu ba to in kaga wata bishiya mai dan amfani amfani Allah ya ce wa shay'in min sidirin qalil sai dai inda zaka ga dan jefi jefi inda muka bar musu yayan magarya su da suke inda irin waɗancan gonakin na ni'ima wallahi duk wacce Allah ya yi wa ni'ima ta kita gode wa Allah ta kita girmama wannan ni'imar ta kita mutunta wannan ni'imar Allah ba zai bata ta dore da wannan ni'imar ba kamin ta bar duniya sai kun ga Allah ya kwace ni'imar ya bata cikin bala'i mata nawa kuka sani waɗanda Allah ya ba su miji mijin ya rike su da mutunci ya kyautata musu suka rinka gasa masa azaba suka rinka yin tsiya suka yi abin da suka ga dama suka ki su gode suka ki su gode wa ubangiji karshe ana nan ana nan wata ran Allah ya karbi rayuwar mijin tana ganin kamar arziki za ta yi akwai wata sanda mijin ya mutu ma har fati ta shirya ba gama karban ba ta gama ta gama ba wa ba ta shirya fati aka kunna kiɗa ana tikarwa tana juyawa ana kai tun yanzu bai gama mata gaba ba ta ce to me ni wallahi wannan mutuwar yanci ta samar mu wai mutuwar ta sa mata yanci wannan da da kyar zai dauki dubu ashirin ya bani yanzu account din Zenith Bank an ce min akwai miliyan talatin da uku account din waye waye miliyan sha bakwai <laughs> ashe ma ya sai gida ina ina ne ko ga min bai ba yau yar ya ta nuna dole ta bayyana a zo a tafi a tafi kuɗin su ƙare dama ita kashewa kawai ta iya ko ta iya juye kudin ba ta iya ba mai ta iya kashewa yan uwa da dangi wannan karin na sai zo ce mata ga wani kasuwanci an samu ya fizgi miliyan biyar ya je ya kashe karin ta ne bai da ta iya da shi wannan yayan na ta zo ya fizga kamin ta an kara kowa ya tuntuga wani ya lallabo ya sake aure ta kamin ta an kare ce ga wani business an samu ya kashe kuɗi in ta magana ko ya mata dukan tsaya kuɗi sun riga sun kare ƙarshe kaga ta dawo ta zama abin tausayi haka dai ko ba haka bane wallahi wata nan sai ki zo ki same ta tana ta rusa kuka in an ce lafiya ta ce baban yaran nan da tuna ba wani baban yara kika tuna <laughs> matsala da Allah ya hada ki da hujja saboda kawai kin saba mashi Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama muna da lokaci kuwa ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور الله mun dukan gaba ta tsayawa Allah ya ce zalika wannan abu da kuka ya faru jazainahu mun sakan ka musu ne bima kafaru saboda butulci wani imar Allah da suka yi tana nufin me wannan Allah ya musu ni'ima sun butulce wani imar Allah madaukin sarki sun isu su gode Allah ya ce to ku saurara kar ku ɗauka wannan matsalar ta tsaya kan mutanen saba'i ne kawai ba a ba kan mutanen saba'i ta tsaya ba Allah ya ce wa hal nujazi babu wanda za mu rinka yi wa irin wannan sakamako yana cikin ni'ima ya bararraje mu tsame shi tsam daga cikin ni'ima mu jefa shi cikin rayu bala'i Allah ya ce ilal kafur sai wanda nayi wa ni'ima ya butulce daga nan haƙi ya ta tsaya abinda zan rinka yi kenan insha Allah saboda haka ba matsala ce ta mutanen saba'i ba matsala ce ta haƙi ya ta tsaya duk al'ummar da Allah ya yi wa ni'ima suka butulce wa imar Allah suka ki godewa to wallahi su saurara su ga inda za su koma yana daga abin da yasa nake jin tausayin al'ummar Najeriya musamman yan arewa wallahi ina tausayin su kun san me yasa nake tausayin su nake tausayin mu nakan tuna da irin bala'in da muke ciki a baya na kashe-kashe da ake mana a cikin kasar mu lokacin da mijin ya fita zai tafi kin fidda Allah zai dawo da shi ko kuma bom zai tashi da shi akan hanya idan miji zai je masallaci akwai wanda wallahi sun daina zuwa masallacin juma'a da aka sa bom a masallacin juma'a na Kano na kofar sarki sama da gawa ɗari uku sai da aka ɗebi dala ta gawa kan daban kafar daban kayan cikin daban komi daban haka aka rinka hada dala ta ba wai magana ya za a binne ba dala ce ta waki haka za a sharo da manjagara a tara sai da aka tara dala guda daya Allah zama ya ce ba ma magana mutum ɗari uku ake ba sama da mutum biyar suka mutu na san lokacin da gombe in ka daga gida babu wanda zai saye saboda kowa shirin barin garin yake jihar gaba ɗaya suna nema ta zama makabarta duran da muka tashi da safe abinda za mu fara tambaya wa aka kashe wallahi mutane suna nan wa'anda na san su an kashe su sai dai mu haɗu da su a filin hisabi balle wai ka tashi daga nan gurin ka ce zaka je Maiduguri Maiduguri ta zama makabarta balle ka ce ka je Yobe yaran mu za a kama a kulle su a ɗaki a hana su abinci sai yunwa ta kashe su gaba ɗaya sannan a kwashe su a je a tona rami abin ne ranmu ya zama ba komi ba yau ku gani da Allah ya mana na je gombe na ga har a kofar gida ana kwana na ce Allah ya kawo canji Allah ya kawo me Allah ya kawo canji Allah mun gode maka kama na ni'ima na san lokacin da zan kama hanya zan je gombe kamin na isa ina kan hanya kira ni a waya kana ina akwai ran da aka kira mu da direba na na ce ga muna a basirka mun yi so basirka aka ce to ku kwana a wurin daga nan ku juya gombe ba ta shigowa ba ma ba mai da ke tashi ta ko ina a garin an sa jami'an tsaro ba shiga garin ba fita garin mata na na garin ƴaƴa na garin uwata tana garin ƙannena suna garin amma ba da ma in shiga sai dai in juya ina magana da su a waya ina jin karar bom yana fashewa ina magana da su a waya ina jin karar bom yana fashewa wannan ya zama tarihi akwai da aka sa bom a kasuwar Gombe wallahi sai da ya zama garin Gombe duk titin da ka bi ba anguwar da za ka je ba a karban ta'aziyya da wuya ka samu anguwar da ba a kashe dan anguwar ba duk titin da ka bi ko ina zaman makoki ake garin gaba ɗayan shi muka yi ta kuka idan aka je Saudiya ɗakin kaba. muna kuka mutanen Maiduguri na kuka to balle irin mu da kura mu tai kuka tani na haura Nijar na je na yi cinikin gida tani shugaba Balalo da Malayaku Musa sun tsaya a maradi nace Allah ya ba ku salafin ku bai kai nawa ba <laughs> masallatanmu masallatanmu da lokacin ne ba muna tafsiri ba wallahi ba ku isa ba wata ko shawara ka bata ba za ta fito ba wacce ta zo din kuma dole sai kun zagaye masallacin nan kun bar kofa da ita nan za a shigo duk wacce za ta shigo sai kun sa su kana ku yi su din ta an tabbatar babba ma jikinta kafin ta shi masallaci su ji har liman sai an caje liman kamin ya shigo a caje ladan yanzu yara da ake haihuwa sai dai a ba su wannan tarihin amma mu a gaban su aka yi a gaban mu aka yi wai waɗanda ke cikin wannan halin albarkar wannan bawan Allah Allah ya cire mu daga bala'in da muke cike kama halin da muke cikin yanzu wai yanzu kuma su ne suke zagin shi al'ada dan adam kenan Allah ya masa ni'ima ko ba su bane Allah ka gafarta mana ya Allah wannan ni'ima da ka mana Allah karka karbe ta daga gare mu ka maida mu halin da muke ciki saboda zunuban mu Allah ka yi hakuri da mu haka Allah wannan butulci da mu karka kwace mana wannan ni'ima saboda shi Allah ka ji tausayin mu wannan ni'ima Allah ka bar mana ita wani zai ce yanzu ba a samun kashe kashen ne ana samu amma yake kwatanta shi da abin da ke faruwa a baya it's just a teaspoon kariya nake duk yadda mai san zuciya zai gaya maka shi ya san ƙarya yake jihar barno sai da ta kai ga kusan biyu bisa ukun ba hannun gwamnati yake ba ba dan sanda ba soja ba sarki ba mai anguwa ba ciyaman ba SA ba hakimi ba lawani ba ba kowa wayannan yaran ne kai da makamai su kashe wanda suka dama su bar wanda suka dama yarinya budurwa kuma sai da ya zama babu ko kwana daya ko a ɗauke ta tabar garin ko an kwashe ta tana cikin daji Allah ka ya san waɗanda aka zuba a rami suka mutu a rami yadda ake rayuwa fa kenan Allah ya tsallaka an kame da mu cikin wannan bala'i Allah ka ji tausayin mu ya Allah ka yi haƙuri da mutuncin da muka yi Allah ka gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu malam muna fata Allah ya saka da alheri yan kwamiti na rauda wanda a ƙarƙashin tsare-tsarensu waɗannan ayyuka da tafsiri ke gudana muna muku addu'a da fatan alheri kuma idan mun tashi kamar yadda kuka rubuta kuka bukata wannan kofa ta gaba sai ku saurara a wurin insha Allah Allah ya mana muwafaka an rama a cika mana da addu'a ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين